To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfare rediyo. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a yau 23 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yadda rashin tsafta ke haddasa cutar kwalara musamman ma wannan lokaci na damuna sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu karza ya jihar Kano inda wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Alhaji Jafaru Ahmad Gwarzo sarkin tsafta na jihar Kano. da cikakken suna suna Ahmad Gwarzo sarkin tsafta na Kano. To da farko dai <clears throat> ita kwalara ciwo ne wanda kamar a shi ya zama da wahummi a arewacin Najeriya. Kuma ba waɗansu ne suke haddasa shi ba illa mu 'yan najeriya mazauna arewacin najeriya ba za ka taɓa jin kwalara amai da guda ake nan ba ya tsille a kudancin najeriya ko a turai ko a wani wuri saboda kawai ba su al'ada da muke da shi a nan na farko dai muna ƙoƙari mu yaƙi abubuwan nan ta hanyar aikin tsafta game da kuma ƙoƙarin gwamnatin jiha mu a nan kano na farko da cewar wannan harka da ake ta ba haya barkatai ba abu ne mai kyau ba yana kawo kwalara harkar da ake yi a ɗauko ruwan kashi a zuba shi cikin hanyar ruwa magudanar ruwa ba shi da kyau yana kawo kwalara a jona daga cikin gidajen mutane a jona a ƙin sokawai a jona ruwan kashi ya tafi cikin babbar kwata wannan yana ka kwalara domin mai a ƙarshe zai tafi yana su yi wanka a can manoma su ɗiba su wanke jikinsu mutane su ɗiba su wanke bakinsu da sauransu to duk irin wannan hanyoyin da ake samun ainihin wannan kwalara sannan manoma da suke noman ainihin a ah, kayan marmari za cewar ba su fiya kula da tsaftar wa'annan abin nasu ba sai ga cewa suna da kumar eh, salad ne ganyayyaki ne da ainihin watan hannayensu wanda kuma sun ba wanke ba saboda haka to idan haka ne ranka ya daɗe ku eh, a hukumance waɗannan matakai kuke ɗauka musamman a birane da karkara tunda bayananka sun nuna waɗannan abubuwan suna faruwa a birane kuma suna faruwa a karkara wani matakai kuke ɗauka don ganin dakile waɗannan ɗabi'u wato harkar kwalara ana yin tunka ba a mu gwamnati ta ɗauki malaman tsafta suna bi gida-gida suna wayar da mutane musamman mata akan rashin tsafta domin wannan kwalarar baki ɗaya gane cewar rashin tsafta ne ike kawo wannan abu kamar da fara zayyanawa da kuma rashin tsaftar hannu da tsaftar jiki da kuma dakumar abinci da ake yi da hannu ba tare da an sa safar hannu ba to ana shiga gidajen mutane ana musu faɗakarwa ana nuna musu cewar da wajen dafa abinci kicin ɗinsu da sauransu sannan gwamnati ta ɗauki matasa mutum dubu ɗaya da sunan dakarun tsafta domin duk abin ƙasa wannan aiki a koli kwalara a koli sauran cututtuka masu yaduwa irin su zazzabin da ake fama da shi sannan wannan kuma ɗori ne duk hanyoyi na yaƙi da kwalara wannan kuma ɗori ne akan ma'aikatan da muke da su a ƙananan mu da ma'aikatan lafiya da ma'aikatan muhalli wajen mutum dubu uku suna aiki saboda haka an samu mutum dubu hudu kenan suna wannan aiki haka ƙoƙarin gwamnati kenan sannan gwamnati tana ba da tallafi ga musamman masu sana'a da fawa daga cewa da masu shayi domin a daina dakumar abinci da hannu tsire ne balangu duk shi ma ana da dajane da tasono da waye ana kama nama saboda haka shi ma wannan gwamnati ta ba ta yi kokari ta ba da gudunmuwa na karafa da kayan azai da kayan tsafta na wannan muhalli so duk irin waɗannan abubuwa gwamnati tana kokari tana ga cewa eh, ta abin nan tana tana ta yi yanzu eh, sarkin tsafta ya ne mana bayanin cewa an ɗauki dakarun tsafta kari akan ma'aikatan da kuke da su a ƙananan hukumomi da kuma waɗanda suke ma'aikatan lafiya da ta muhalli amma za ka ga a shekarun bacan muna yara akwai waɗannan malaman tsafta ɗinnan da suke shigowa gidaje ko da a yankunan karkara za gan gansu lokaci zuwa lokaci suna sha'anin ilmantarwa ban sani ba waɗannan da kuke aikin nan da su eh, ko sun sha bamban da waɗanda aka sani domin idan ka duba yadda alkalman suke wato tafiya na yawaitar samun zancen kwalara dinnan a birane da karkara sai kaga kaman ko dai tsarin da ake yi din ba irin na da ba ne na wayarwar da kan ko kuma a na yanzu kamar ya gaza tasiri a kan mutane me yake faruwa ga kuma adadin mutane da ka ambata suna da yawa waɗanda ma'aikatan nan ga suna wato gaskiyar lamari shine kano tana da girma ga kuma ƙananan hukumomin nan sai kuma ga masu ainihin tafka laifin ko ta ina saboda haka aikin ana yin shi gadan-gadan ana ta yi saboda amma wannan abu da ya zo har yanzu babu mazaɓar da babu malamin tsafta ko na dakarun tsafta ko na wannan wa'annan da kake magana na da irin su din ne ai kamar ba ta mutuwa su zo suna nan waɗansu ba ka na da sun yi ritaya an kuma ɗauki waɗansu saboda ka suna ta ƙoƙari su ga cewar an yi maganin kwalaran nan kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka kau da kwalara yanzu misali a ce wayan a kano ana yin ba haya barkatai akan titi kaga ai ba daidai bane ko to yanzu ka san cewar gwamnati ta ba da bayan gidaje a yankunan ba daidai bane a gefen titi saboda haka ko ka san cewar da abin ya tsamari saboda yanzu bayan fadakarwa ma yanzu hukunta su ake yi ana da kotuna wajen guda goma sha shida na tafi da gidanka wanda duk mutumin da aka kama ya yi ba haya a titi to ya haka za a hukunta shi yanzu a shekarun da muka ba da rahoton nan ina jin mun hukunta masu yin ba haya a barkata sun fi ɗari talatin waɗanda muka kama su a shataletalen wajen fage da kuma wajen hanyar abin nan na'iba yan lemu to duk waɗannan guraren suna ta abin nan to amma kuma akwai wani abin wanda mm-hmm. ko da yake ka ce mm. kuna da ma'aikata a yankunan kananan hukumomi wannan aiki naku ya kuke tankararsa a yankunan karkara tun da su ma watakila suna da irin nasu kalubalen baya ga <coughs> kamuwa da suke da ita wannan cuta ta kwalara za ga kuma suna da karancin wuraren da za a je a yi wato a nemo magani misali wato akwai hukumar nan ta ruwasa wanda aka ɗauki muhimmancin hana ba haya a ko'ina ake zuwa ana koya wa mutanen karkara cewar ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin gidansa ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin wurin hira a cikin unguwanni maimakon a dinga yin ba haya barkatai sai da aka ɗauko musu ma aka je ruwan da suke sha aka ɗauko ba hayar aka auna abin aunawa um, na'urar aunawa aka je aka ɗauko ruwan shi ma suke sha aka auna sai gashi ƙwayoyin halittar suke a cikin ruwan nan shine a cikin bahayarsu su saboda a yanzu a karkara ana kokari ga cewar duk kowanne magidanci ya mallaki shadda a gidansa zaga a dacen ko zaga cewa mutane sun saba yin bahaya a ko'ina kai ba masu ba yanzu hatta fulani masu sauka a rigage bin su muke yanzu muna koya musu da ake yin shadda da sauransu baya ga wannan matakai uh, kun fara watakila tunanin uh, a shigar da wannan batu na tsaftar mahalli da tsaftar jiki da tsaftar cimaka a watakila manhaja ta koyarwa a makarantun firamare misali? to mu da muke da school of fajin a kano kuma daman duk wanda ya karatun primary sakandare ya san menene haijin an koya masa haijin yana ciki saboda haka wannan ba ma yau aka fara ba tuni an ana wani abu kawai kasa ce ta zama wani abu yanzu shine alfarma ta riga ta ta shiga zuciyarmu muna kokari mai aikin ana kokarin a hana mu aikin saboda haka wannan ɗabi'ar ta wannan kashi da ake da kwalara da ake yi ai bai kawata a ce ana da wani abu shi za ki ta kokari mu ga cewar um, ana ta kokari ana dagayawa yan duba garin suna faɗakar da kai suna hukuntawa sannan an ba gwamnati ba da umarnin cewar kotunan nan majistori guda 44 na kowace karamar koma su shiga cikin aikin gadan-gadan domin duk wanda yayi ya kawata a hukunta shi amma yanzu in ka tana yanzu shekarun baya da an ce lokacin watan azumi ya zo an dinga yin Um, kwalara kenan amma gaba ba a yi ba saboda me saboda malaman tsafta sun shiga cikin gari sun yi kokari an bi manoma wajen eh, eh, sarrafa abin nan an bi gidajen kwana yanzu misali ana ɗaukar ciwon kwalara da kuma typhoid da mai zafi ta hanyar tankunan ruwa a cikin gida daga ce mutum ya aje tankinsa ko na ƙasa ko na ƙasa tara ruwa ko na sama ya shekara biyu bai wanke shi ba haka yau rashin sani ne saboda haka duk an da zuwa ana ba da muhimmanci in allah ya yarda wannan abin da ake ake hasashe cewa za a samu kwalara mu a nan kano allah ba a samu ba kuma rijiyoyi da ake kokari muna bin su ko a gefen titi ne ko a cikin gidaje ana daga sama ana daga su domin suna wanko da ruwan damuna ya zo ya ya shiga ciki kai ba ma wannan ba hatta irin yanzu muna faɗakarwa cewa ana ruwan sama yanzu jama'a su guji ibar ruwan nan na daga kwano na saboda yana tuwa da kwayoyin uh, halittu marasa kyau duk irin wannan muna duk baka san muna wannan abu saboda haka jama'a mu abin da muke so ne su yi kokari mu yi koyi ga sauran jihohi da kuma sauran kasashen duniya don a daina irin wannan abu kuma ba za mu fasa ba muna kira ga al'umma su ba mu uh, haɗin kai yadda ya kamata Jama'a masu sauraro har yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Mahmud Kwari ya sake dawowa a tattaunawarsu da Alhaji Ibrahim Aminu Kofar Na'isa, shugaban kwamitin koli na ƙungiyoyin aikin gayya na jihar Kano. suna na alhaji ibrahim garba aminu kofar na isa shugaban babban kwamitin koli na kungiyoyin aikin gayya na jihar kano batun aikin gayya aka ce aikin gayya yawanci ana wato alakanta shi da batun tsaftar muhalli da kuma share-share da tabbatar da cewa na wuraren da mutane suke zaune an tsabtace su ga wannan batu da ake magana na za a iya samun ambaliyar ruwa kuma shi ambaliyar ruwa ana toshewa yana samo sanadi ne daga batun toshewar magudanar ruwa da sauransu kano tana daga cikin wuraren da ake da hanyoyin ruwa da za ka ga sun toshe wannan kwamiti na na koli me kuke yi ne don ganin cewa an zafirar da jama'a sun kula da magudanar ruwansu to alhamdulahi gaskiya fi sabilillahi babban kokarinmu na farko dai hudda da kafofin yada labarai ta kafofin yada labarai ne za ka fara sanar da mutane irin halin da kuke bukata jama'a su kasance musamman ta irin gudunmawar da za su bayar na biyu idan jama'a sun ba da haɗin kai aikin nan kaga a matsayina na shugaba ba zan iya yin aikin nan ni ni kaɗai ba ko da a ofis ne to bare kuma ka fito ka ce za ka shiga magudanar ruwa ka yashi aikin nan ya kasu kashi-kashi akwai maganar yashe magudanar ruwa akwai magana tsabtace garin ma ka ce share tituna haka da shauran gurare kamar kasuwanni to duk irin waɗannan ayyuka ba sa yiwuwa sai ka samu haɗin kan da suke amfani da guraren so babban abin da muke fara yi shine wayar da kan jama'a wayar da kan jama'an nan ba mota muke shiga mu dinga yawo da lasifika muna faɗa ba a ta kafofin yada labarai muke yi irin waɗannan nakun nan waɗanda Allah ya sa suna da kunne irin na basira sun saurare mu da kunnen basira su yadda da abin da muka faɗa musu su san cewa gyara kayan ka muke musu ba wai sauke mu raba ba na farko wa'yansu mutanen idan ka je za ka yi aikin ma sai ka ga matsalar da muke samu shine suna ganin kamar gwamnati ce ma ta samu amma duk da haka mu da muka zo da zil ɗin yin aikin wannan ba ta karya mana gwiwa hakan muke haƙura mu. Wato ba sa fahimta cewa wannan kwamaci ku na wato na sa kai ne. Na sa kai ne yawwa na sa kai ne aiki ne muke yi na sa kai. Amma kuma me ne laifi idan gwamnati ta sa ku ta ce a tsaftace muhalli a tsaftace kasuwanni eh, da wuraren da ake eh, hulɗa. Akwai guraren da ita gwamnati take sawa a yashe ta biya. Hmm. To sai su ɗauka mu ma sa mu aka yi mu yashe a biya don haka ba za su taya mu ba wai ba kwa aiki ne da misali idan ka ɗauki tashar tasha misali akwai shugabanni eh. in ka ɗauka su akwai shugabanni eh. waɗannan suna daga cikin wuraren da wato suke wato tara shara ko kuma ta kai ga munanar muhalli eh, da sauransu ɗan ba kwa aiki ka faɗa da ka faɗa ne da jagoranci na wurare bari ka ji ka kama yanzu kaso kurmi akwai aiki da muka shirya muka yi a shekarar waccan da ta huce mun yi aiki lokal gamman takwas na kananan kumomin cikin birni mm. to a kasuwar kurmi kawai shi shugaban kasuwar alhaji ya ukarar da shi da shugabannin mataimakansa da sarkin kasuwa an shirya aikin an zagaya kowa an gaya masa ya fito amma mutum ɗaya a 'yan kasuwar ba wanda ya fito a kasuwar kurmi ya taya mu aikin haka muka yi asabar da lahadi kai dan ma su yadda da 'yan jarida suka zo a ƙofar shagon wani muka yi magana dan su ji cewar gashi ma za a gaya wa duniya ba gwamnati ce ta sa mu muke yi ba amma ran lahadin kashi garin asabar din ba wanda ya fito ita ya mu abin su kawai su gwamnati ce take sawa a yashe musu wannan magudanar ruwa yanzu ma da muka zo muke yi gwamnati ce take yi haka yanzu idan ka je kasuwar yan lemo kasuwar 'yan lemo da kyar ma muka shawo kan shugabannin suka yadda cewar ba gwamnati ce ta turo mu mu yi ba aikin gayya muka zo mu yi don kanmu ana samun irin wannan matsalolin to ya abin yake a yankunan karkara yankunan ba za ka hada su da karkara ba gaskiya karkara ba su mu da matsala da su gaskiya mm. duk inda ka je aiki inda a karkara ne mm. in ka shallake wayannan kananan hukumomin takwas mm. tun ka nan binni ka ce ka tafi kunci to baka da matsala aikin gayya in sun shirya yadda muke yin sa abin ni da ka kawo in kawo gwamnati ta kawo hannun ta karamar hukuma ta kawo ni a matsayina na talaka in fito in yi attajiri a matsayinsa na attajiri ya kawo abinci mata daga gidajensu su kawo abinci har yanzu a karkara haka ake aikin gayya so a nan cikin gari ne dai muke da matsala amma idan misali ta ɓaci za ka ga in ta ɓaci da daddare ma an fito ana aikin gayya saboda ruwa ya yi ambaliya eh. a irin wannan yanayi kukan tuntubar ita watakila gwamnatin don ta agaza muku eh. domin watakila al'amura su tafi yadda ya kamata? e eh, a wani lokaci da muka tuntubi gwamnati gaskiya yau kamar shekara biyu an taimaka wa kungiyoyin aikin gayya a nan cikin birni akalla kungiya tamanin daga ma'aikatar muhalli an ba wa kungiya arba'in daga hukumar sustainable kano project sun ba wa kungiya arba'in to da a lokacin a bangaren musa kambai mai bai gwamna shawara akan harkar cikin birni shi ma ya so a yi wannan kokarin sannan shi ma alhaji hussam musa kari shi ma a bangarensa an so a yi wannan taimakon shi kansa ɗan bare na wannan wannan zila daini dan bari shi ma a bangarensa an so a samu wannan taimakon to amma dai har kawo yanzu har ma gashi su an sassauke su ba a yi ba ya zuwa yanzu misali ya za ka iya kwatanta nasarorin da kuke cimmawa duk da ga bijirewa da kuke fuskanta eh, ga kuma yawaitar wuraren da ake batawa wanda suke dagula muhalli suna karuwa gaskiya ne muna samun nasara a guraren da ake samun nasara amma gaskiya idan ka auna da nasarar da ake samu da kuma wato matsalar to sai nake ga kamar matsalar tafi nasarar yawa gaskiya saboda za ka zo kana aiki ka zo kofar shagon mutum kana aikin amma yana zaune a kan kujera yana kallon ka yaƙi zo isa hannu a yi da shi yaƙi kuma isa wani ko da lebura ne ya ɗauka a yi da shi sannan ya ki isse kayan aiki ya ba ku gudunmawa kai ko gudunmawar fiya wota wani ba zai bayar ba amma kana aiki wani lokacin kamar da muka yi a titin amal aminu kano ai wata mace ce daga cikin gida ta aiko mana da ledar ruwa ta kai hamsin daga cikin gida ta kawo gudunmawar kyautar ruwa sannan sanda muka yi aikin nan a titin abdullahi bayar wanda ya haɗu da nan magwan wata mace ce mai dan wake a nan tsakanin muna aikin ta ci kofan teka da dan wake ta aiko mana kaga irin wannan akwai kuma wani datti da shi kuma zai huce sanin yadda ake aikin gayya irin na da eh. yau wai ɗauko naira ɗari da hamsin ya bamu wayannan irin wayannan abubuwan ba na manta su saboda na san su tun shekaru masu yawan gaske a baya yanzu idan ana so ta fuskar aikin gayya a taimaka wato a samu tsabtataccen muhalli ta yadda lafiyar al'umma za ta inganta eh. yaya kake ganin watakila waɗannan hanyoyi za a bi don shawo kan al'umma su fahimci alfanun wannan haɗa kai ɗin don a aiwatar da wannan manufa eh wannan hanya ƙwaya ɗaya ce zuwa biyu hmm. ita kanta gwamnati ta rungume mu ta yadda mu masu taimaka mata ne su kansu kananan hukumomi su yadda su rungume mu mu masu taimaka musu ne sannan a dawo da mutuncin masu unguwanni duk abin da za a yi wajen harkar tsabtar unguwa ajiye kes da ake yi a kan magudanan ruwa yin rumfa tamfurara a kan magudanan ruwa zube shara a inda bai dace ba a unguwa to mai unguwa a ce yana da ikon da zai sa a yi ina da ikon da zai sa a hana to wannan zai taimaka wajen tsabtacewa unguwa amma yanzu masu unguwannin mu kaf ba wanda yake da ikon da zai ce maka ya hana a kafa rumfa kan magudanar ruwa kuma ta hannu sai a je sama sai a zo a yi ta dole ina ji yana gani saboda haka idan an da wannan mutuncin abu uku to ina tabbatar maka aikin gayya zai dawo ɗari bisa ɗari Madalla yanzu kuma ga wakilin mu a jihar Kaduna Binta Ibrahim a filin kwalamar mu da bako da ta gayyato mana. Mai sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa. Uwar gida za mu koyi yadda ake yin nakiya. Abin wanda uwar gida za ta tanada shi ne faran shinkafa wato shinkafan tuwo sai sukari sai ɗan mai sai lemun tsami za a samu shinkafar tuwo fara mai kyau a gyara ta a wanke ta idan tana da tsinta a tsince ta a gyara ta sosai a wanke ta sai a shanya a rana idan ta bushe sai ki kai a nuko ta a yi miki gari da ita bayan an kawo miki niƙan nan sai ki soya garin nan a wuta gida ki soya har sai yayi ruwan ƙasa-ƙasa bayan ki yayi wannan kala uwar gida sai ki kawo citta da karamfani da ɗan masoro kaɗan sai ki daddaka su ki zuba a ciki bayan kin zuba su sai a haɗa a cikin garin da aka soya shi uwargida gida za a dafa lemun tsami da sukari amma kada lemun tsamin nan ya yi yawa idan ya da dahu ya yi kauri uwar gida sai a sauke sai a ɗauko wannan garin sai a zuba shi a cikin turmi a saka sukarin nan a yi ta dakawa uwar gida za ki daka wannan haɗi sai a saka man kuli kaɗan uwar gida wannan man kuli da za a ɗan saka kaɗan don ya ɗan yi laushi ne ko ɗan man shanu in kina da shi uwar gida sai ki ɗan saka ki ci gaba da dakawa har sai ya haɗe jikinsa tas uwar gida ya haɗe ya dunkule gaba ɗaya ki kwashe sai ki mulmula shi yadda kike so uwar gida za mu koyi yadda ake hikima wato da wasu suke kiranta da tsatsafa kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine fulawa sai sukari sai ɗan gishiri sai ruwa uwar gida za ki zo ki haɗa ki da gishiri da ruwanki ki kwaba kwabin uwar gida ana so ya yi ruwa-ruwa bayan ya yi ruwa-ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa-ruwa ba daidai da daidai uwar gida za ki zo ki sami tsinkenki na yin hikima uwar gida idan a lokacin ne za ki fara amfani da wannan tsinke sai kin hora shi za ki sa shi a cikin mai ki sa wutan kaɗan man yana ɗan gasa shi sosai ki bashi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko ɗaya sai ki ɗan bashi ya horu sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida za ki saka wannan man ki bashi a ciki shi ma yayi zafi sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɓi uwar gida za ki lura idan kika sa wannan tsinke na ki bari ya shiga ciki sosai za ki bar shi ne ya yi rabi da rabi na wannan kwalliya ya yi rabi da rabi ya ki tsomo shi ki maido shi cikin mai zai ki saki kina dan sassaka shi haka za ki ga ya dan liƙe in ya dan liƙe miki sai ki dan sassaka shi haka za ki ga ya sauka sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka haka har ki gama tuyanki ya ki rika barin tsinken yana ɗan yin zafi sannan sai ki dangwalo uwar gida wannan tuya ana yin ta ma'amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je ofis da shi ko a nan gida a sha shayi da shi. a muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa su musamman ma abokiyar na da ta na gabatarwa amina bahara auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ko huta lafiya. Muryar Amurka yau ta za su bari